Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a goma sha tara ga watan Yuli na shekarar da da ashirin 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar mu Rukayya Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Shirin da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne akan matsalar fyaɗe. Kamar da yadda aka sani ne fyaɗe na ɗaya daga cikin matsalar da ke addabar mata a wannan zamani musamman ma a arewacin Najeriya. Sannan wannan matsala ba iya mata da ke nuna tsaraicinsu ba ne. a gefe guda ma wasu na zargin cewa ana yin fyaɗe ne saboda neman abin duniya. To masu sauraron mu sai ku biyo mu cikin shirin don cin yadda tattaunawar mu sai kasance da bakin mu a yau. baƙi mu za mu so ku gabatar da kanku. Assalamu alaikum sunana Aziza Hassan. Sunana Hajiya Hadiza Gomina. To uh, Hajiya Hadiza in muka fara da ke, uh, muna cikin wani zamani ne da yanzu yawan fyaɗe da ake wa mata ya yawaita shin wai me ke sa ake yawaita yi wa mata fyaɗe To yin fyaɗe dinnan gaskiya abubuwa da yawa suna kawo yin fyaɗe dinnan na ɗaya talauci na biyu son abin duniya na uku rashin ilimi da na boko da na islamiyya yana kawo wannan abubuwan wayannan abubuwa dinnan mata suna neman kuɗi da za su yi abu kaza su yi abu kaza mazan kuma sun zauna maimako su yi tunani yadda za su yi su taimaki wayannan yaran sai dai kawo jikinki kawo kaza kawo kaza zan baki kaza ko taimako suke so su yi wa 'yan matan ba su yi musu kyauta ba sai su ce su ma sai sun samu wani abu hannunsu shi yasa yin fyaɗin ya yi yawa kuma mu matan mata sa kayan da suke sawa yana taraktin maza in sun gan jikinsu sirracce rashin sa hijabi rashin sa kaya na kirki a jiki mazan kuma sun ga wasu ba su iya kontrolin kansu shi yake kawo shi. To uh, baya ga haka da ake ganin cewa rashin shiga mai kyau wato akwai abin da ake cewa indecent dress ma'ana shigan da bai dace a ce mace ta yi ba za ki ga mace ba ta rufe jiki shi yake sa yawanci ake samun yawaitan fyaɗe-fyaɗe. To in muka dawo kuma wannan zamanin zamu ga cewa ba rashin shiga ma mai kyau ne kaɗai yake haifar da fyaɗe ga 'ya'ya mata ba mm. to me yasa mafi akasarin fyaɗe da ake yawan yi yanzu ya fi karkata ga ƙananan yara eh da ƙananan yara din nan ya fi karkata saboda fim-fim da suke kallo da katun da suke kallo a tv da kuma zama yin sun zauna tsakaninsu ga yadda ake ga yadda ake kuma rashin arziki ma yana kawo wannan saboda wasu suna da yara biyu uku hudu biyar suna ɗaki ɗaya ne za su yi wannan abun yaran na kallon su uba da da da uwa suna yi yara na kallon su in sun fita yaran ma sai su ma suna so ai na ga uwan mu na yi hakan nan da uban mu so duk wayannan abubuwan talauci kamar da na faɗa yana kawo shi ya kawo wannan yawan fyaɗe din nan da rashin ganewa da ilimi kamar da na faɗa To Malama Haziza Hassan in muka duba za mu ga cewa yanzu muna cikin wani zamani da ake samun yawaitan fyaɗe ga wato 'ya'ya mata. To a matsayinki na uwa shin waɗanne matakai ya kamata ya zuwa yanzu iyayen yara su ɗauka domin kare 'ya'yansu daga faɗawa matsalar wato fyaɗe? To alhamdulillah gaskiya matsalar fyaɗe kamar yadda kika ce ta yawaita. amma mafi muhimmancin kariya ga yara shine kulawar iyaye gaskiya wannan responsibility wannan nauyi da allah ya dora wa iyaye na kula da yara ya kamata mu ɗauke shi da muhimmanci kuma gaskiya a yanzu ya karanta mutane da yawa suna wato taking a lot of things for granted nauyin nan da allah ya dora maka ba wai na wani minti mintuna ko wani awoyi ba ne it is 24 hours awa 24 na rana dole ne iyaye su san ina 'ya'yansu suke ina suka je yaushe za su dawo wane ne abokansu da wasu suke sakewa that is first physical kenan mm. banda kuma physical wannan physical eh, supervision sannan akwai kuma wato moral supervision dole ne iyaye su koya wa yaransu na farko dai tsoron Allah sanin muhimmancin wato eh, addini a rayuwarsu da mm. kuma obligation na bauta wa Allah a yadda ya kamata so muddin iyaye suka su wato suka muhimmantar da koya wa iyayensu da'a da tarbiyya irin ta addini eh, musamman na addinin musulunci to za a samu sauki na ɗaya kenan na biyu ya zama na cewa ba su kunshe su sun hana su sanin kuma mai duniya take ciki ba dole ka koya wa yarinyarka wani irin abubuwa ne ya kamata idan ta gani za su zama kamar alamar akwai danja to muna wasa da irin wannan gaskiya sai a ce a'a ai ki gaya wa yarinya ai ta tunanin ai zamani ya canza mm. gaskiya abin da iyaye kamata mu yanzu mu gane especially a arewa zamani ya canza tunda zamani ya canza kuwa dole mu ma yanayin ba da tarbiyyar mu ya canza to ni gaskiya shawara ta kenan To akwai akan ce wai rashin um, shiga mai kyau ma'ana su sa kaya mai kyau ka nuna maɗa yadda zai sa kaya mai kyau shiga mai kyau da yake nan ya lullube jikin shi ya sanya hijabi ba tare da wani wani gefe a jikin shi ya fito ba shi ma na ɗaya daga cikin abin da yake haifar da fyaɗe a wannan zamanin wasu kuma na cewa ai mafi akasarin fyaɗe yanzu ya fi karkata ne ga ƙananan yara wanda kuma kuma za ki ga mutum dattijo mai shekara hamsin sittin ya yi wa karamin yarinya fyaɗe shi kuma wannan gefen fa. eh to kin ga dama na ce miki tarbiyyar nan ta musulunci dole wajibi ne hmm. kuma yana daga cikin tarbiyyar musulunci shiga mana shiga mai kyau yadda uh, uh, uh, yadda Allah maɗaukin sarki ya gaya mana a cikin Kur'ani cewa mata lallai lallai su wato su rufe jikinsu wannan aya ce kuma ah, ah, hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam da yawa sun nuna mana me ma'anar wannan hijabin so in ka taso kai kanka the, the, the best teacher na yaro shine kai as uwa eh. the best malami na yaro shine iyaye so idan kin taso dama da wannan tarbiyya da kula da hijabin dama Eh, yarinyar ma za ta taso da wannan sanin cewa ai mace a cikin hijabi ya kamata ta zama ko da yaushe da ta fara girma kuma a koya mata yadda za ta dinga wato rufe jikinta yana taimakawa gaskiya ba za a hana ba amma kuma sau da yawa ana samun wanda ma ka ba su amana tarbiyyar su suke cin amanar ka so abin dai banda kula da sa uh, shiga mai kyau to ya kamata a kula dai da ina wa kake sakewa da kake bari 'ya'yanka sake da shi mm. gaskiya ko a makaranta ba za ka bar yaro na ɗaya dai ka kai ɗanka da wuri sassafa makaranta shine na farko Eh. baka san a hannun wa yake ba a wannan lokacin kafin malamai su zo yaron ka kai exposing din shi na biyu a tashi ka ki ga wasu yaran an bar su a makaranta awoyi bayan an tashi to a hannun wa ka bar su so kin ga yes kula shiga mai kyau tana taimakawa sosai saboda na ɗaya ana ma bin dokar ubangiji ne kuma mm. in dai ka dage ka bi dokar ubangiji Allah zai kare ka amma sa idan nan gaskiya shine muhimmi kowaye ba wanda nauyin kula da 'ya'yansa yake ya zama wajibi a kansa kamar iyaye so mm. idan iyaye sun tashi tsaye sun ɗauka cewa ba fa malamin makaranta ba ne ba malamin unguwa ne ba makoci ba kai ne dai Allah ya dora maka so zola ka zama kayi wannan 360 degrees kula da ɗanka 24 hmm. hours ina ɗana yake me yake ciki Wai duk kuma abin da ka ga bai kwanta maka hankalinka bai kwanta ka bincika to gaskiya mun yi haka shine zamu zamu samu sauki amma idan muka bari muka ci gaba da rayuwa yadda ake yi da a cewa yaro ya fita ai ɗa na kowa ne to gaskiya za mu dinga ganin ba daidai ba. masu sauraronmu a nan za mu dakata da wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Masu sauraronmu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu gaza ya fagen wake-wake amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora. madalla. Tun haka yake masu sauraron mu in muka dawo fagen wake-wake kuma a yau muna tare ne da babban mawaki wanda ya kware wajen rera waka a wannan wato inda ake kira Kannywood ko da yake an ce magana a bakin mai ita ya fi daɗi saboda in kuka ji sunan shi za ku san cewa eh yau fa a zauren namu muna tare ne da babban bako ya sunan bakon namu. To a sunana Adam Hassan wanda aka fi sani da Adamu na gudu kuma sarkin mawakan bargo. To haka yake in na fara da tambaya na farko wane ne Adamu Hassan na gudu? To Adamu Hassan na gudu wani mutum ne wanda ya fito daga garin Jos Plato, haifaffen Jos garin Plato kenan kamar yadda kowa ya sani kuma mazaunin jihar Kano. To uh, shi me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan ko in ce ka shiga harkan waƙe-waƙe? To alhamdulillah abin da ya jawo ra'ayi na na shiga harkan wake-wake a duba da sauraron irin wakoki irin namu na magabatanmu mawakanmu na dauri kamar irin su Dr. Mamman Shata irin su Dan Maraya idan kika ɗauki waƙoƙinsu za ki ji waƙoƙi ne wanda suke yin shi akan rayuwa fanni iri daban-daban. Hmm. So gaskiyar magana wannan shine farkon abin da ya fara bani sha'awa nima in zo da nawa salon domin in wato ba da na gudumar a cikin al'umma ta tausa. hausa to wani hanya ka bi domin ka ga cewa kai ma faka shiga an dama da kai a wannan harka ta wake-wake to alhamdulillah lokacin da na kudura niyyar fara wannan al'amari duba da yadda na duba cewa ina da baiwar da zan iya ba da wannan gudumawa domin ita waka baiwa ce kamar da kowa ya sani so na yi bincike ta hanyoyin da ya kamata in hau ma'ana shine ta yama ma zan yi in fara kuma a ina ake yin abin kuma ta yaya zan yi abin sakon ya kai so na yi bincike na kuma samu hanyoyi wanda kamar kano ita ce cibiya ta wato kaniwood a nan ne inda na yi tattaki na zo na bi matakan da ake bi har zuwa ga cimma nasara ta zuwa yau To bayan ka shiga wannan harka na waka a akan samu ɗan ƙalubale ta bangaren iyaye da kuma abokan hulɗa wani irin ƙalubale ka fuskanta lokacin da zaka shiga harkar waka. Mm, to alhamdulillah a matsayina na almajiri kuma ɗan almajirai na samu ƙalubale ta wannan ɓangaren lokacin duba da ina cikin wani tafiya ta almajiranci. so kuma gashi na zo na shigo harka kani dole an ce <laughs> taura biyu ba ta haduwa a baki so na dan samu kalubale ganin cewa a fannin da nake wani fanni ne na addinin musulunci kuma an zo an a wani fanni wanda za a ce kamar an ce wasan kwaikwayo ko kuma wani abu dai wanda ake masa fassara da abu ne mara kyau ta wasu fanni so na dan samu kalubale ta wajen musamman malamai na ko kuma magabata na ta wani bangaren ba iyaye ba iyaye na samu supporting ɗinsu a ɗari bisa ɗari so wannan shine kalubale na farko da na fara fuskanta kamun a fuskanci ma menene abin da nake sanyi to wani hanya ka bi domin ka ga cewa ka magance wannan kalubalen to alhamdulillah na farko dai shine matakin nasara shine wato biyayya a addu'a na farko shine idan har iyayenka sun ce karkayi to wannan abin duk daɗinsa ka kura da shi idan ku sun ce kai yau ko sata ne suka ce Allah ba da sa insha Allah za ka yi sai dai dubun ka ya cika hmm. kawai a kama ka amma insha Allah yau za ka samu albarka fiye da inda kake zato to sai dai da sharuɗa wanda su ma iyayen za su baka sun ba da sharuɗa su na cewa kana karatu to kada karatun ya tsaya kuma kar ka yi kaza kar ka kasance abubuwa dai ga nan wanda kuma alhamdulillah mun iya bakin kokari wajen kare mutuncin mu da nasu gurin cimma nasara wannan su ne matakan nasarar da muka bi har muka kai ga daukakar da muke ciki a yanzu to wani irin waka adamu hassan na gudu yake yi a waka ce ta hausa kamar yadda aka saba jinta kamar yadda kuma hausawa suka sani waka nake da kalmar hausa irin wakokin soyayya wakokin nishadantarwa fadakarwa da wakokin yabon manzala salasalan duka wannan su ne abin da nake yi To wani waka ne zama waka na farko jigo da ya buɗe maka wannan harka ta waƙe-waƙe? Mm, to alhamdulillah gaskiyar magana waka ta ta farko wanda ba zan iya manta da ita ba ita ce fifita mana shayi. Mm. Fifita mana shayi ita ce waka ta ta farko wadda na, na fara yinta kuma ita ce ta fara fita duniya kuma a kanta aka fara sani na. To gaskiya dai da ni da masu sauraro za mu so a karera mana wannan waka ta fifi ta mana shayi saboda kowa ya tabbatar da cewa eh fa Adamu Hassan na gudu ne a zauren namu na yau. Haka ne. Fifita fita fifita mini shayi sassaita na ji sanyi ki sanya mini luna madara fifita mini shayi na ji sanyi. A yau kai ka zamo ɗana ya haka yake wasu sauraro da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da wato Adamu Hassan na gudu wanda shine babban bakonmu a yau a fagen wake-wake inda gashi da ya rera mana waka na farko wanda ya ɗaukaka shi a wannan harka ta wake-wake wanda kuma na san dai wanda ba indomin generation ne sun san wannan waka na fifita mana shayi. To aka ce bayan ƙalubale kuma sai nasara wani irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka? to alhamdulillah gaskiya fagen nasarori na samu nasarori da yawa daga cikin nasara ta farko wanda har gobe nake alfahari da shi shine a lokacin da na fara harkar nan ban san kowa ba kowa bai sani ba Allah ya bani ɗaukaka na samu daukakar da daga nan har wajen Najeriya ba ƙasa in dai akwai bahaushe kaje insha Allah in bai san ba ya san sunana in ya san bai san sunana ba ya sani hmm. na samu nasara ta sanin jama'a kamar a cikin gida najeriya gwamnoni da yawa sarakuna da yawa watakila gashi har ma na samu sarauta a dalilin wannan harka da Allah ya bani ɗaukaka a ciki mm. kuma dalilin haka na je na sauke wani farali na farko wanda shine ɗaukaka ta farko da na samu na je saudiya na yi aikin hajji na sauke farali kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce in ka samu dama da mm. minista ɗa'a ilahi sabila ko ka je ka sauke kuma na sauke to wannan nasarar guda biyu su ne manya-manyan nasaroni na a rayuwa wanda har gobe ina cin wannan gajiyar wannan nasara kamar yadda nake ciki yanzu haka ne to bayan haka wani a cikin waƙoƙinka wani waƙa ne ka wanda ya yi fice sosai bayan wannan waƙa ta fifita mana shayi da karira gaskiya kusan zan iya irga miki waƙoƙi sama da guda ashirin inda lokaci zai ba mu dama wanda babu wata waka wadda ba ta yi fice fiye da inda ake tunani ba in na faɗa mm. wanda ya san lokacin ya sani in mm. kika ɗauki fifita mana shayi akwai su irin zarafi mm. zarafi a so da ƙauna akwai irin su madafa da dai sauran waƙoƙi ga sanar irin su riƙe gwaninka ga sanan waƙoƙi ne masu to yanzu dai a rera mana ɗaya a ciki wanda in ka rera a studio kowa ya san a ah, wannan waƙar to ah, a kotu waƙa wanda da ita ma ina son a zuciyata riƙe gwaninka ka sa shi kada ka bar shi a baya zuciya ta samu sukuni tun da na yaba hali ka ji da kai nake kar da ka tsallake ka gana burina sauraro yanzu kuma in muka dawo gefen kwalama har wa yau dai muna tare da mu Maryam Bako dan na san dai kun san wannan sunan. Dai yau ban san me bakwar mu za ta girka mana ba amma kuma dai aka ce magana a bakin mai shi ya fi daɗi. Assalamu alaikum sunana Maryam Bako Idris wacce aka fi sani na da Mary Mills. yau za mu girka brabisco da miyan yakuwa mu koma gargajiya. Gaskiya kam <laughs> yana da kyau a koma gargajiya. To kaman in uwar gida a gida tana bukatan wato ta girka wannan biski da miyan yakuwa ko kuma brabisco da miyan yakuwa dame dame take bukata. So da farko dai a za mu fara da miyan yakuwa kina bukatan yakuwa da alayyahu da lawashin albasa sai kayan miya da albasa sai naman ki. da naman mai kashi mm. su kenan sai mai kike dan bukata da gyaɗan miya shi kenan abin da kike bukata a miya mm. sai shi kuma brabisco kina bukatan brabisco ko na shinkafa ko na yakuwa mm, sorry ko na alkama ko kuma na gero ko ma na masara duk dai wanda Allah ya hore miki zaki iya ki bayar a sirfa miki a kai a barza miki ki cire laushin garin mm. so sai ki ajiye bribes da shi za mu yi amfani. So yanzu da wanne ne da yau za mu yi? Hmm? to za mu da brabisco masara. To da brabisco masara kowa da ya san ko da ke a da ne ake cewa masara abincin talaka amma yanzu ban ma tunanin masara abincin talaka ne amma dai duk da haka dai ya dan fi sauki akan ma ko in a ce za a yi da na shinkafa haka. Haka ne kam. So za mu fara da miyan kenan ko? Eh. To da farko dai za ki samu albasan ki guda ɗaya. in kin samu albasan ki guda ɗaya kika yanka ta sai ki ɗan ɗaura man ki kaɗan a kan wuta in kika daura mai sai kika albasan ki sai ki soya ta mm. shi soya mai a soya albasa a mai a farkon girki yakan sa abinci yayi kanshi sannan kuma yakan fito da flavor abinci shi mm. kanshi so idan kika soya sai ki kawo kayan miyan ki wasu suna yin markaɗe da su ajiye wanda ba su da shi kuma sai ki jajjaga yanda kike son kayan miya amma kar ki cika mai kayan miya to sai ki kawo kayan miyan ki in kika zuba sai ki dan soya to ni yanda nake miyan yakuwata mm. zan daman yakuwar da alayyahun da lawashin ina daidai same proportion ya kenan mm. yawan suna zama eh, kusan ɗaya nake bi to idan na yanka su na wanke su na tsane su to lokacin da kayan miya na suka soyu sai in kawo wannan yakuwan da alayyahun in zuba a kai mm. ba na tsayar da ruwan miya kin gani sai in zuba a kai in na mm. zuba shi lawashin sai in raba shi biyu a cikin kayan miyan yana soyuwa mm. kin gane mai yana eh. fitowa kina soya sai in sa da yakuwa da alayyahu da lawashin rabi a ciki mm. in na zuba su sai in dan bari zakin san ganye yana da ruwa zai eh, fito da ruwa ko da ya in ya fito da ruwan sai ki bar shi ki hakuri kina dan juya a hankali ruwan zai game jikin shi in ya game zaki ji ya fara fitar da mai din kenan ganyen shi ma yana soyuwa da kayan kayan miya mm. yana dan soyuwa da kayan miyan ki sai ki kawo markaɗaɗɗiyan gyaɗan ki inda wanda ake markaɗa na kunu mm. sai ki kawo sai ki zuba shi ma akan wannan yakuwa da alayyahu sai ki juya ki juya ki juya kamar minti biyar zuwa minti bakwai zaki ga kamar yana soyuwa ne in yana soyuwa haka sai ki kawo ruwan miyan eh, ruwan naman ki wanda kin riga da kin tafasa shi daban in kuma Allah bai hore zaki sa nama ba sai ki kawo ruwa kawai daidai sai ki zuba a kai dan kaɗan eh dan kaɗan daidai wanda zaki ki ga miki dan kaurin miya sai ki juya in kika juya sai ki kina da tafasasshen naman ki ki zuba a kai mm. in babu kuma haka zaki sai ki kawo su magin ki da da da dan da duk da abin da zaki kayan kamshi da kike bukata na'am sai ki zuba a ciki idan kin zuba zuba a ciki kika bashi ya dan tafasa kamar minti biyu kika ga ya hada jikin shi sai ki kawo wannan sauran lawashin mm. sai ki zuba a kan shi in kin zuba a kan shi sai ki rufe in kika rufe kika ba shi lokaci amma zaki na motsa shi kaɗan juyawa kaɗan saboda kama mm. wannan gyaɗan yana sawa iya kama eh to kar ki jabga gyaɗan to da yawa kaɗan shi wannan gyaɗan mm. kin ga yana ƙara mai daɗi kuma shi ne yake serving as na eh, na miya eh, eh. shi yake sa miyan yayi kauri kauri shi yake sa miyan yayi kauri mm. so to in kika gama wannan sai ki sauke shi kenan kin gama miya sai in kika zo bangaren brabiscon kuma za ki zuba ruwa amma kar ki sa ruwa da yawa. Mm. Shi brabisco baya buƙatar ruwa. In kika sa ruwa da yawa zai zama miki kamantu. Eh, eh, yawwa. Eh idan ya tafasa sai ki kawo man ki isasshen mai. Ba in ce isasshe kan ki je ki ɗauki mai da yawa. Mai da yawa to yanzu kamar in za a yi mudu ɗaya mm. kamar iya adadin wani mai za a yi. Kamar gwangwani ɗaya ya isa. Eh sai ki zuba in kika zuba mai sai ki sa ɗan gishiri. Brabisco dama kin ga kin riga da kin tankaɗe shi mm. kin gyara shi abinki mm. sai ki kawo kina tukawa kin mm. gane kina tukawa kina ganin kaurinsa sai kin ga ruwan ya shanye tsaf eh, idan ya shanye sai ki rage wuta sai ki rage wutar to mu dai kamar da da muka tashi da girman kakanni har yanzu muna amfani da fefe eh. to sai in samu fefe na sai in rufe in ba ki da shi fine zaki iya amfani da foil paper eh. ki rufe sai ki sa madafin in ya dan yi kaɗan minti biyar sai ki dan daga brabiscon dan dai duk ah, hikima ya miki warawara ne eh sai ki dan daga brabiscon sai ki kuma rufewa haka dai kina yin sa time to time kina mm. dubawa mm. har kina ganin ya miki warawara sai ki kawo ki dan na ki je a bakin ki in kin ji yayi laushi ya turara saman shi shikenan sai ki kwashe ki serving ɗinsa da miyan yakuwa gaskiya ya kamata a dinga canjin abinci <laughs> gaskiya kam ki ce irin wannan dai ba za a ba wa yaro mai kiwiya ba ai mai gida dai ka in ya ci kullun ke dinga yi masa kenan <laughs> haka yake masu iya magana suka ce laifin daɗi karewa masu sauraron mu da fatan kun ilmantu da shirin namu na yau Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ni Rukayya ba shi ke muku fatan alkhairi har kullum. Bi salam. To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu Rukayya Basha da dukkanin baƙin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti Fiona wa mainan dudu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shiri. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku, ku huta lafiya. Amurka yau ta tantance.